Dacha Vele. Learning by ear. Ji ka karu. mu Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu lale marhaban da sake kasancewa da ku a cikin shirin mu na ji ka karu Mai suna tsaka mai wuya abin da ka shuka. Ka damuwa ya ji dan uwanmu ka zo mu haɗa kanmu don mu taimaki junanmu mu tsara duk abin da za ya amfane mu mu tsara duk abin da za ya amfane Muna dai ta bibiyar rayuwar yau da kullun ce ta waɗansu matasa 'yan Afirka waɗanda suka haɗa da Nasir da Ado da kuma Hauwa. Duniya dai ta yi musu halin ɗan mangwaro yayin da shugabar makarantarsu Rakiya ta kirawo su zuwa ofishinta. Shi kenan, bari na fara ta kan Nasir. Ba wai ganye yake sha kawai, har ma da giya nasir ko kana da wani abin da za ka kare kanka da shi babu malama ta tabbata cewa ado shi da hawa sun zamo mata da miji yanzu gashi har suna shirin samu ɗansu na fari ku ukun nan daga yau an dakatar da ku daga kwalejin boko a dai bangaren kuma yar ajinsu wato mariya ta samu ta gayyata ta bazata daga tsohon saurayinta kwandastan nan da masi Don haka sai ku gyara zama ku saurari kashi na goma sha uku na wannan wasa mai taken sabon matsugunni na. Ga dai da masu can yana nuna wa Mariya wani wuri mai armashi. Yauwa barkanmu da zuwa sabon gida Mariya ko kuma na ce uwar gidan Badamasi. Ya ji ji wannan sunan? Hmm? Uwar gidan Badamasi. Ah, gaskiya ina son su sosai mai gida Badamasi. Allah to ga jakarki. <laughs> To na gode da ka taimaka ka ɗaukar mini ita. A ba komai zan iya miki komai saboda ke uwar gidan Badamasi. Kwa ɗan sa miki ne ki taka. A ai karfe takwas ta yi. Babata ta ce bai kamata na kunna wani kiɗa ba a irin wannan lokaci saboda yakan damu mai kota sosai. Kin ga tsaya da Allah wannan fa sabon ki ne. Kina iya yin duk abin da yake so. Kina iya kunna kiɗa duk lokacin da yake so ko da ma tsakiyar dare ne. Ah, to yayi. Ai ya zama dole mu ɗan yi murna auren mu ko? Aure? abin da ba a yi wata tabbatacciyar magana ba duk da na tare a gidanka wallahi idan ba wata magana aka yi ba ni kawar ka ce kawai amma ba yanzu kika ce min kin ji daɗin yadda na kira ki uwar gidan ba da masu ba ai da wasa nake ai kuma kai da Allah sa mana kidan ko za mu dan rausaya to duk yadda kika ce matar <laughs> ba da masi ka fa yana kira na matarka to to to to shikenan me ma babar ki tace da da ke kika ce mata ki tashi da farko bata so ba amma daga baya sai ta ce kin yi mini alkawarin za ki ci gaba da zuwa makaranta ina ji kwaikwayon to aka ya. <laughs> ce mata na yi zan dinga tafiya makaranta daga nan sai ta amince ta haka baba zai ci gaba da biya mata kuɗin haya tun da yanzu na bar can za ta dinga kai samarinta gida duk lokacin da ta ga dama ko ba komai na huta kiran wasu ƙartai baba haka ne kuma ita ce me ba wata maganar da ta yi sosai mu shiga wata hirar kuma ko to baya zama ɗan taka saboda 'yancin da muka samu ko ƙwarai kuma mu rausaya kai ne ka shigo? Sannu mama. Kada ka sake ce mini sannu. Daga ina kake cikin tsohon daren nan? Ya haƙuri mama bas ɗin ce ta yi latti. Wata bas ce ta yi latti? Tambayar ka nake yi. Bas ɗin da muke shigowa daga makaranta mana. Kai yaro, baka taɓa makara haka ba. Ko kana zaton cewa ban san cewa an dakatar da kai ba ne? Menene cikin waccan jakar? Ko kuma kayan shaye-shayen naka ne? Faɗa mini mana na ce miye a cikin waccan jakar. Ba komai ba komai a ciki fa mama. Nasir, ka yi mutukar zubar mana da mitinci Ko ina sai cewa ake ɗan Jamila da Jamilu ya zama ɗan shaye-shaye. Amma shi kenan, tun da irin rayuwar da kaga ka zaɓa wa kanka kenan, kai ka jiyo. Ban ma ga dalilin da zai sa na ce sai na binciki jakar ka ba. Na yi dukkanin iya ƙoƙarina a kanka Nasir, na kuma gaji. Na gaji da ƙaryace-ƙaryacenka. bace min da gani biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas kai wai wane ne ke neman hana motsa jiki ne wane ne bahari ni ne ado ado me kawo ka nan bahari don allah buɗe min kafin wancan mahaukaciyar shugabar malamin ta gani to zan taimaka maka yi tsalle ni kuma sai na zawo ka ciki yayi eh to ɗaya biyu uku Mm-hmm. kai yaro a sha kake da nauyi me ya kawo ka nan na ɗauka tuntuni ka kama hanyar zuwa ga laburiya ai ban da ko sisi kuma babana ya ki ɗaukar waya men ban san yadda zan yi ba to me yasa ka fita daga makaranta tunda ka san ba inda zaka awa biyu malama rake ta bani na haɗa duka kayana na bar makaranta ba yadda zan yi amma ai da ka faɗa mata baka da kokobo ba yadda za a yi ta kura ka tunda ta san ba inda zaka ta kuma salin da ƙasan ku ke ciki yi e, amma ta san akwai wani kawuna da yake zaune a nan can ta tura ni na je na zauna a wajensa amma ni bana son zuwa can Ta takura mun yake yi ya cika matsawa amma fa yaro lallai kana cikin damuwa to yanzu ya zaka yi kenan wallahi ban sani ba ina dai buƙatar taimakonka man ai to ko na yin taimaka ma ka san ba yadda za a yi na saya ma tikitin jirgi a'a ba haka nake nufi ba ina buƙatar inda zan makale ne kafin na samu na yi magana da babana ba komai ado yi zaman ka anan amma ka kula da kyau kada wani ya ganka ka ji ko ba na son na jawa kaina matsala na kayan ka. na bar su a wata loka a filin jirgi yauwa hakan ya fi wato dai kenan kana nufin za mu diga sa kayana ko <laughs> haka muka gani Hauwa tashi mana, za ki yi lattin zuwa makaranta fa. An dawa kuka kike yi? A'a mudi, ina jin mura ce ta kama ni. Ke ma TV ne ya kama ki? Kamar ɗan uwanmu auta? A'a mudi, ƙalau nake, ba ni da tibi. da ni da kai da baba lafiya muke don haka kada ka damu auta ma zai samu lafiya idan yana shan magani haka likita ya ce ai yanzu ya samu sauki na gama tarin nasa ya lafa ya ji sauki lokacin da muka je asibiti wajensa eh amma bai warke gaba ɗaya ba tukunna sai ya shanya maganinsa gaba ɗaya har na tsawon wata shida idan kuwa ya daina sha tarin zai dawo ya yi ta fama da shi jikin nasa ya dawo zan sa shi ya dinga shan guda goma goma <laughs> kai kai kai haba mudi kada ka yi haka ai bai kamata auta ya sha fiye da abin da likita ya ce ya sha ba amma ai so nake ya samu sauki da wuri ba na son har sai ya kai wata shida kafin ya warke a'a kanina ai ba haka abin yake ba akwai haɗari sosai idan kana shan magani fiye da yadda ya kamata ka sha wannan shi ake kira da sha fiye da kima ko shaye-shaye maganin ma na iya kashe shi haba ƙarya ne lokacin da muke laboriya akwai wasu masu sai da kwaya a kan titi ba iri ɗaya ba ne da wanda auta yake sha kwaya ba ta da kyau na san haka amma magani abu ne mai kyau <laughs> har yanzu kina nan na ɗauka kin tafi makaranta kin ga zo ki kama mini ruwan nan in sauke to baba yawwa yawwa me yasa baki shirin tafiya makaranta ba baki ko makara ba baba ai ba za ni ba me yasa ai da na san ba za ki ba da wallahi ban matsa kai na tafiya ɗiban ruwan nan da sassafe ba ga bayana ya dame ni ai da na tura ki baba ba zan sake zuwa makaranta ba har makarantar ya ishe ki ne me me yasa ba ke ce kike faɗa mana cewa makaranta a bace mai mahimmanci ba ha ba yan nan sa kayanki ba na so ya ta sha wahala kamar yadda na sha saboda ban samu na gama makaranta ba baba shugaban makarantar ce ta dakatar da ni saboda kin dai sani eh wai ni yan nan baba mai dakatarwa take nufi da haka kuma muka kawo ƙarshen shirin namu tsaka mai wuya na yau Hauwa dai yarinya ce mai son karatu, ko yaya za ta yi tun da yanzu ba damar zuwa makaranta? Yaya rayuwar Mariya da kuma Ado za ta kasance a sabbin matsugunansu? Ita kuma Sailuba, wadda ta wuce a ce ita kawar Ado ce, har yanzu tana laboriya. tana aiko da hoton bidiyo akan irin tunaninta game da halin da ake ciki ta mu na yanar gizo wato dw.de/lbe e. a dai wannan shafin kuna iya sake sauraron dukkan shirye-shiryen da muka gabatar na tsaka mai wuya kafin shiri na gaba zainab muhammad abubakar ke muku fatan alheri na barku lafiya ku lafiya amfani mu